Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadun wa ali wa ashabi wa sallim. Babban shehin ɗari babban shehun Izala ya ya ya tabbatar da cewa ana iya haɗa sunan Allah da sunayen wasu abubuwa sunayen wasu aljanu kuma ayi amfani da shi a haɗa laya a haɗa raya a jiga a sha. Matasan malaman ɗariƙar Tijjaniya irin Sheikh junairu Sheikh Abul Fatahi Sani a tijjani Sheikh Munir Adam Koza, Sheikh Nasir Ado Musa sun binciko wannan ne a cikin littafin Ibn Taymiya Babban shirin Izala. wanda babban shirin izala ya tabbatar da cewa ana haɗa sunan Allah da wa'annan sunaye guda uku kuma a yi amfani da shi buƙata ta biya. In Allah ya yarda yanzu a kasance tare da mu a wannan tasha ta Taskiya TV don kawo muku wannan cikakken bayani wanda zaratan matasan malaman ɗariƙar tijjaniya nan suka yi a kan haka. A yi sauraro lafiya. ziyaratu shay'in ne ko ilmin ne wato wannan magana na al'aslu kulli ibadati at tawakkuf hmm. fi kuma kulli shay'in al ibaha ne hmm. asalin abu hmm. fil ashiya'i al ibaha komi a asalin sa musulunci halal ne amma idan kuma an ce addini to sai a tsaya a ga mai musulunci yayi da lakin sarhin ma'ana ya ba da daman ayi matsalar al'aslu afon fil eh. ashiya'i al-ibaha eh. magana ce akwai sabani da shauransu eh duk da haka to amma mun yi tarjihi mun ce al'aslu to wasu ma alman wasu ma da abin da suke faɗi eh. to abin da yake anan shine jawabin da abin da yasa nake so ne tawdihi maganar shu'ab al-fati da yi na farko cewa yace mu ba mu yadda da wannan maganar ba irdafi akan fahimtar wahabiyawa mm. Mm. saboda ibn taymiya shi tarwijin maganan ka'ida ce usuliyya Ah, eh, kamar irin su al'imamu ahmad ibn hanbal sun faɗe shi irin su ah, al'imamu malik sannan kuma eh, ah, al'imam ibn hajar alaskala ya cikin alfatul bari mm. su imamu zarkani bayan su shokani to amma abin da muke magana anan nan ne. fahimtar wahabiyawa eh. domin fahimtar wahabiyawa zai raddanci imamu malik din kansa zai raddanci imam ahmad ibn hanbal ya aka yazo da maza ba wato akan kalla abin da nake gani wato shine kamar yadda kake kawo wannan bayanin hmm. su wahabiyawa fa hmm. sai dai a wayar mu al'umma da kai amma su yanda suke fahimtar sai kwata-kwata ya saba da yanda magabata ai yana da cikin abin da prof ya rubuta cikin eh, az-zahiratu salafiya. duk da ban abu yanda su suke fahimta daban to to magana biyu ne nake so in fahimta yawa magana biyu nake so na fahimta shine anan maganar da aka kawo na cewa tawakkufi a cikin ibada wanda ka ƙara bayani sayyidina Umar ibn al-Khattab Abdullahi ibn Umar wanda an masa stan mafi girma a sahabbai yana daga cikin al yawa bayan al kuma koyi da annabi da gaske amma sayyidina abdullahi bin umar yana karawa a talbiya a aikin haji labbaik allahumma labbaika labbaik la sharika labbaika alkhairu bi yadika inna sharra laysa ilayka kaza kaza kuma ya kara kuma shi talbiya ne kuma bai ji daga annabi muhammadu ba ko babu wani sahabi da inkarinsa kuma ibada kuma ibada ne sannan kuma a wajen su ma ibada mafi girma suna cewa addu'a'u al ibada ka san suka kasu cewa du'a'u mas'ala eh. du'a'u kaza wanda ibnu taymiya yazo ya raka san ibnu taymiya akwai wasu yawo kamar da ka faɗa yanzu din ka eh. gane ba su da wayan yi wani tafiya da ka sun zo kawai lokaci ɗaya sai ka ga tarko ya cafke su kawai zai to shine to kuma maganar shi da ke tsuntsu ne ka ce yana tashi nan yana ko eh, ya ba ni na faɗa masa safi ne hindi ne ya ce yace ma araka illa eh, <laughs> kal usfuri kal usfuri eh, ma a aratu an akhuzahu tara min husnin ila husnin to shi idan ya tashi a wajen yanzu kaga magana na biyu ibada dukkan mu da su mun yi ittifaki addu'a ibada ne hmm. amma yanzu sai na ce ya Allah kamar yadda ka ji su suke addu'a Allahumma arzuq Allahumma rzuqni Allahumma rzuqna kudan kabiran ya Allah ko kamar zakta dangwata wa kaza wa kaza yanzu wannan da ka isa kawo shi hadisi da ka kawo a hadisi Allah ya baka aiki kaza da ka kawo hadisi Allah ma kaza Allah ma kaza amma da zaka yi mun sai ka bauta masa saka ah, a takeice wannan maganan ni shine idafa wannan maganan akan yanda ka kawo sukan ce wancan du'a mas'ala yanzu nake karantawa hmm. ibnul hmm. ya ka cikin madarijus salikina hmm. cewan akwai ayatu sakina a sakina a sakina da suka zo alqur'ani hmm. guri bakwai ibnu taymiya ya kasance yana karanta wannan ayoyin domin yayi wa kansa magani da su ibnu taymiyan sai ibnul qayyim ya ce ibnu taymiya ya gaya masa cewa akwai arwahun shaytaniya sukan bujiro masa shedanu sukan zo su mamaye ibnu taymiya in su mamaye ibnu taymiya shedanu suka kewaye shi sai ya sa waɗanda suke kewayensa su dinga karanta masa wannan ayatu sakina din in sun karanta ayatu sakina ana tofa masa shikenan wannan shedanin sai su gudu to yanzu misali in ka ce wancan duwawo matsala ne kamar da shi Muhammad Nasir ya faɗa cewa Allah ka bamu kuɗi Allah ka bamu kaza ɗauko ayatu sakina ayoyi na alƙur'ani guri guda bakwai da suka zo mm-hmm. ka jeranta su ka karanta ka sa a karanta baka dan shedanu su mamaye ka mm-hmm. a na ka samu babu ka kara musu da wannan masala ba kara musu da wannan tambaya ka kara musu ka kara musu da wannan tambaya mm. da aka ce ibnu taymiya ya ba da lakani ya ce idan kana zazzabi hmm. ka rubuta bismillahi farrat <laughs> bismillahi kallat bismillahi mallat hmm. ko hmm. ka rubuta waɗannan sunayen ka yi laya da su ka haɗiye a ina ibnu taimiyya ya samu wannan wannan ba daga annabi bane sha'awa zani mallat sunan jinni ne fa sunan jinni ne mallat kallat sunan jinni ne farrat sunan jinni ne amma sosai sosai akwai aljanu masu waɗannan sunayen amma aka hada shi da kaga a ka'idan su wannan shirka ne eh, wato wato agaron yayin da wasu aljannu nuna da ai sha'awa ce kamar da sha'awa wallahi jinna wato kaga ne agaron kalla ba yadda eh. suke tunanin ciwon a ce kallar ta curu marma ta eh, shige yawa wannan ma'ana shi shi shek jiri yana tabbatar mana cewa misali ko da da akwai yana da ma'ana a larabci ba kuma suna ne na aljannu suna ne na aljannu yana da ma'ana a larabci ne magana me ya kawo ciwon me ya kawo ne suke kewaye shi cewa mm. ah, mm. wannan ma fi sauki ya ka fara fada cikin majmu'ul fatawa annabawa ya ce akwai masu tawassuli da annabi ya ce kai wannan kuskure ne ya ce ni din nan na eh, sha eh, ganin eh, mutane masu tawassuli da ni mm. sai su ga sai mutum ya bayyana musu ya ce amma ba ni bane aljani ne wai sai ce shedan ne ibn taymiya ya ce shedan yana bayyana a sura hasbunallahu ne yace ma yana bayyana a suran sa yaje yayi da ma har ya karanta wannan farrat da kallat da mallat mm-hmm. sai ina daukan sa a ta gudu a'a ta tabbata a ta ciru ta yi waye ta yi waye kawai ina nazari cikin littafin duhi falaki <laughs> sihirul kuhan mhm. fi huduril jan kawai sai na ga farrat mallat kallat <laughs> sunan wasu dakakkun aljanu ne da ake <laughs> istihda ake istihdarun su ka gane domin neman taimako ka gane domin istigasa suna ne na aljanu da ake kiransu domin istigasa da neman taimako da sauransu amma shi da can ya ce kuma ka haɗiye sunan aljanu ka haɗa kuma da sunan Allah bismillahi bismillahi mallat bismillahi kallat bismillahi farar sunayen aljanu sunayen aljanu uku aljanu manya a kira su kai istigasa ayi laya kuma a hmm, haɗe ayi laya a haɗe to kaga irin wannan kuma wai akar makalla wannan ne suke cewa ba san taimakon annabi ba na so ba na so in me wannan magana aka <laughs> akar kalla yanzu ku yi hakuri eh. zan yi tambaya ne ba na so in tabbatar da wannan fa 100% saboda akwai matsala hmm. idan ya tabbata farrat da mallat da kallat hmm. aljannu ne sai aka ce bismillahi farrat akwai fa matsala madadin bismillahir rahmani saboda haka Allahu shine mallat din nan fa a wannan hmm. inda ya tabbata a yadda ake faɗa hmm. Allahu shine kallat din fa to dan haka abin da nake so ne ana abin da kake so ka faɗa shi ne. ma'ana abin da Sheikh Munir yake so ya ce badal ne fa idan ya tabbata Ibn taymiya wannan yake nufi hmm. ma'ana tabbata kan aljanu kan ayyanzu kan tunda ka kawo littafi ya tabbata Allahu da arrahmanu bismillah da arrahim. arrahmanu zai iya zama badal wani abin da zaka wato na karkace na karkace na karkace rahim badal na Allah to da haka yanzu mallash din mafari badal ne na Allah haka ne wato kana ji abin da zaka gane cewa akwai lalura da ishkali ibnu ibnul qayyim ya zo ya ce a ce sunan Allahu ma kwata-kwata ma babu lada baya da wani amfani mm. sabila da yawa mufrad bismil mufrad mufrad ka ce mm. Allah Allah Allah wannan ba zikiri ba ne mm. ko ba haka ba suna da wannan akida to gashi kuma maganin bismillahi farrat farrat kallat ba yi da wani ma'ana kwaya daya da a ce wani abu ne da yake nuni zuwa ga rumuz na hisabi a ce fallat din nan yana nufin adadi kaza ne kamar yadda suke da uhallilu su kuruju ruhu ko kamar yadda suke da deza fademu ko kamar yadda suke da dangamu ko kamar yadda suke da eh, eh, eh, menene za a a ah, ai akwai waɗannan ruhu fakatashu ne malam fakatashu a <laughs> ah, ba mutum eh, ne daga cikin irin aljanun nan da shi islam yake yin amfani da su fakatashu ba hmm. ai ko su eh, mallat din da karrat ɗin da sauransu yana layin su fakatashun ne mu shi hashen mu da sauran irin waɗannan shi ne abin taimiyar shi kuma ce su haɗi su za haɗe mu zai kamo a karkala mu kowa mudu mu na annabi sallallahu wannan mun yin turatu eh. abin da ya kai mu zuwa ga zan ƙara tambaya ta karshe kafin a wuce wannan na san wani zai zo ce mun zo mun yi kaza mun wa ibnu taymiya sharri eh misali Allah ga ramkalla ah, sosai da ya ce farrat zai dauke ta a waccan ma'anar hmm. sai buka ce Sheikh Junaid ya samo mana sunan Farrat a littafi aljani to kaddara hmm. Shehul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahmatullahi alaihi Farrat ɗin waccan ta farra ya firru eh, yake nufi tafi ne eh. to kaddara haka ne to hotun da ya zama muhtamili hmm. ya tamil wa ya tamil hmm. to ya kamata a kauce masa la ƙulu ra'ina in a haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi duk kalmar da za ta iya ɗaukar a haƙƙin Allah ne wannan a haƙƙin a haƙƙin manzo Allah na ko to a haƙƙin Allah ma gashi an kawo wata kalma wanda take da fuska biyu to yi ta la taqulu ra'ina tana da ma'ana guda biyu abu ɗaya ne mm. ya kawo mu zuwa ga nan shine mm. babu ibada mafi girma kaman Qur'ani ba a yadda wani ya canja qur'ani a yanda yake ba kuma bismillahir rahmanir rahim a cikin qur'ani yake saboda haka al aslu fil ibadati at tawaqquf yana nan ibnu taymiya ya dauko ya hada bismillah da farrat me ya hada bismillah da farrat me ya hada bismillah da marrat kaddara ba sunan jinnu bane waye ya bashi ikon ya saka bismillah kuma ya dauko farrat ya hada ya farrata bismillahir rahmanir rahim in addu'a da ai sai ayi a bayan bismillahir rahmanir rahim to